Masara na ɗaya daga cikin kayayyakin masarufi da al'ummar Afirka suka fi dogaro a kai wajen ciyar da al'umma da bunƙasa tattalin arzikinsu ciki har da Najeriya. To sai dai a shekarar da ta gabata an ɗan fuskanci matsi sakamakon annobar COVID-19 da matsaloli irin na ayyukan ta'addanci da ambaliyar ruwan sama da dai sauransu waɗanda suka yi sanadiyar hana manoma zuwa gonaki don gudanar da ayyukansu. To amma a wannan shekara ta da da ɗaya, shugaban ƙungiyar manoma da masu sarrafa masarar da sayar da ita Dr. Abubakar Annur Bello mutuwa ya bayyana cewa najeriya na da isassun masaran da za ta wadaci al'ummar kasar akwai masara a najeriya wadda aka noma wadda kuma alhamdulillah a halin yanzu masarar nan za ta iya wadata dukkan ainihin mabukata wayanda suke da bukata a kanta sabanin yadda wasu ƙungiyoyi ko kuma wasu mutane ke faɗin cewa babu masara a najeriya kamar yadda aka sani cewa shekarar ta gabata an samu matsaloli da yawa sakamakon wannan annoba da ta shafi duniya gaba ɗaya wanda dalilin wannan covid-19 ne ya sa ainihin shi kan shi farashin masarar ma yi tsada ba don kai ba saboda a shekarar da ta gabata kayan amfanin gona sun tashi saboda lokacin ana neman su babu sannan kuma yanayin ayyukan ma da ake gabatarwa a gona shi kan shi ba a same shi yadda ya dace farashin masarar shi kan shi ya tsada fiye da yadda yake a kowace shekara da haka muka ji ta bakin wani manomi malam Ismail Jibiya wanda ya bayyana farin cikin shi dangane da wannan sanarwa ita wannan kungiya gaskiya zuwan ta ya samar da alfanu da yawa wanda ba dan kungiyar ba to asarar da za a kuma tabkawa ba 'yar karama ba to amma bana babu shakka alamomi duka suna nuna cewa hakika an yi shiri na musamman kuma manoma na masara muna godiya da wannan shiri da aka yi domin tabbatar da cewa za a share mana hawaye ba shakka bara mun samu matsaloli musamman ma ita masara tana buƙatar taki akan lokaci in lokacin da za a sa mata taki yayi in ba a sa ba to gaba ɗaya an yi asara irga kwanaki ta saɓanin wasu tsirran waɗanda suna iya haƙuri saboda haka shukawa daga cikin shirye-shiryen da ake bana wato ya zama takin ya wadatu kuma takin ya zama irin nata. Shi kuma Malam Ahmad Muhammad Kadawa shawara ya bayar. Idan masu kuɗi da suka saya suke ajiya za su fito da ita za a samu eh, abincin da zai wadacin manoma. Amma manoma masu kuɗi sun saya sun jirgi a sto. To dole masara ta ɗaga ka ga a kasuwa kamar ba masarar da ta shi manoma mutane talaka haka da masu zamfani da ita. 'yan mutum ba jari magana ta da kuma ƙasar noman da ta yi karan karanci. Daga cikin ayyukan da ƙungiyar ta manoma da masu sarrafa masara da sai da ita a Najeriya ta sa a gaba shine haɗa kai don cika burin gwamnati na ganin an wadata ƙasa da abinci kamar yadda shugaban ya yi ƙari a kai. Ita kanta ƙungiyar mu wannan wadda aka fi sani da MAN a matsayin ta na jagora ƙungiyoyin manoman masara mun yi ƙoƙarin jawo sauran ƙungiyoyi don mu haɗa kansu gaba ɗaya don a gudu tare a tsira tare. Muna ƙoƙari ne mu ga cewa kowane mai sarrafa masara a ƙasar nan an tafi tare da shi ba ma manoman ba kaɗai duka gaba ɗaya shi yasa kungiyar tamu take tafiya a matsayin ƙungiyar manoma da sarrafawa da saidawa su kuma alhamdulillah ta kowane bangare mun yi kokari mun ɗinke ba mu da wata baraka ko ɗaya abin da ya shahi maganar noman masara ko kuma kungiyoyin da suka shahi masu ma'amala da masara a Najeriya ba dan koyi ba saboda muna son mu ga cewa mun yi abin da za mu kawo mu kasan mu ci gaba mun yi abin da za mu taimaka gwamnati wajen tallafawa manoma da kuma ainihin cika gurin da gwamnati take da shi na cewa an wadata ƙasa da abinci. Al'ummar Najeriya dai na fatan za a cimma gashi domin sassauta musu raɗaɗin kuncin rayuwa da suka faɗa ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.